Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu Asuma Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa babbar kungiyar malaman makaranta kwas na barazanar shiga yajin aiki gobe a yayin da aka karama wasu malaman makaranta a dai bangare a yau din muna dauke da bayani wato ta sanarwa da jam'iyyar mnsd nasara ta bayyana a yau gwamnatin nijar ta shirya wani taro a kan fasalin ayyukan jinƙai a shirin musamman za mu shi ƙarin bayani akan matakan yaƙi da kwari masu ɓata albarkatun noma Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, uwar gidan shugaban ƙasa Dr. Lalla Malika Isufu ta shagoranci bikin karrama malaman makaranta yau a nan Yamai. Hakan na cikin tsarin shargular ranar duniya ta malaman makaranta. Albarkacin ranar an karrama malamai uku da suka yi fice a kowace jiha. Hukumomin kula da ilimi sun yi amfani da wannan dama wajen bayyana wasu ayyuka domin ci gaban ilimi a niger kamar da za ku ji a wannan rahoto da muntar Muhammadu ya haɗa mana. Uwar gidan Abdu Hadiza malamin makarantar Boko ce yau kimanin shekaru 23 a Tilaberi. Tana daga cikin malaman da suka samu tukuici, moto da kuma kwamfuta da ma zannuwa daga hannun ministan da ke kula da raya al'adu. Hadiza dai ta ce aikin koyarwa aiki ne na ƙaunar abin ba wai saboda neman abin duniya ba. Malaman makarantun Boko suna iya ƙoƙarinsu kuma suna ba da kansu domin haka ina jinjinawa wa duka malamai kuma su ci gaba da kokarin da suke bayarwa musamman domin koyar da yarenmu da ke tasowa kuma ina amfani da wannan damar domin kira ga malamai da su zaɓi aikin koyarwa ba don su samu abin duniya ba sai don kishin abin da kuma ƙauna. Kasim Isa mataimakin sakataren ofishin ministan makarantun sakandare ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnati ta yi na kyautata rayuwar malaman makarantun boko. Kusan tun shekara da bakwai malamai a Nijar sun rasa 'yancin gashin kansu sai da zuwan gwamnati Isuf Muhammadu ne ya dawo da wannan kundi da ke magana bisa 'yancin malamai. Wannan yana nuna cewa gwamnati ta yi namijin ƙoƙari na ceto rayuwar rayuwar malamai. Ƙungiyoyin malaman makarantun boko dai ba su halarci bikin taron ba, a yayin da waɗannan malamai za su karɓi lambar girmamawa daga shugaban ƙasa. Tuni ma daga cikinsu sun samu kyaututtuka na motuna da kuma kwamfuta da ma filaye. a gaida muntari muhammadu tumalan makaranta magoya bayan kungiyar wato haɗaɗɗe kungiyar kwazza sun gudanar da wani babban zaman taron su a yau a gidan matasa da al'adu na jadu seku kungiyar ta yi hakan ne dangane da yajin aikin kwanaki uku da take shirin sumawa gobe laraba aliyu hassan samna ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ya muna ƙarin bayani an koma lokol an yi bokai guda mu gani har yanzu abokanmu akwai wasu wanda suna tare da wata uku bashin da suke bin gwamnati na alawus kuma wasu na da wata biyu abu ne wanda a babbar kunya namu na kozu Nijar muka ce abu ne wanda ba mu yarda shi alkawalin da gwamnati ya dauka ce nan gwamnati ya kasa cika alkawalin nashi don shi ne eh, muka muka aje yajin aiki na kwana uku wanda za su fara da gobe daban da gobe da jibi don dai mu kwatanta mu abokan namu don mine ne muka aje yaji aikin nan don shi muka kiro su yau babban taron da kuka gani wurin da suka zo kuma suka dauki alkawali in Allah da yajin aiki na kwana uku masu zuwa za su bin su yanda ya kamata an cire mu su biyu tare da ministrori mu muka fara tamtamna bayan shi kuma jiya tare da masu taimaka musu muka yi aiki wurin da muka yi lissahi menene masalolin namu amma ba mu samu biya bukata ba tun da alkawali ne suke so su dauko muna amma a babban kunya namu na kozi Niger muka ce alkawalin da aka ɗauka aka yi wata ɗaya wata biyu ba a cika ba kenan ko an dauke su yau ba cika za a yi ba A nata bangare kungiyar malaman makaranta Sinasau ta kira taron magoya bayan ta asasa daban-daban a nan Yamai domin tattaunawa akan batun yajin aiki na kwanaki uku haɗe da shirin gwano a gobe Laraba ita ma. Kwamitin koli na jam'iyyar MNSD Nasara ya fitar da wata sanarwa a yau inda ya bayyana a hukumance cewa jam'iyyar MNSD Nasara ta bar sahun jam'iyyar adawa ta kuma bangaren mulki. Dr. Ilyasu Idi mai nasara mamba a kwamitin kolin jam'iyyar na da karin bayani. Ranar yau an ka yi wannan taron don a faɗa ma 'yan ƙasa daga rana mai kamata yau game da ƙuduri na e, shahi na tara na e, doka wadda ake ce ma ordonance ta alif dubu biyu da goma tamanin da biyar wadda an ka samu hannu 16 ga watan Disamba 2010 wanda ƙuduri ne bisa abin da ake cewa statu na opposition kenan game da wannan ƙudurin da ya ce in farti zai hita da cikin gungun da yake ya kamata ya yi wannan sanarwa to game da wannan ƙudurin ne yau mnz biro politik ya taru ya yi wannan sanarwa kuma ya ɗauki babban ƙudurin cewa daga rana mai kamar ta yau ya bar gungun adawa ya koma gungun masu iko A safar yau ce aka suma wani taro dangane da fasalta ayyukan jinkai a otal Sahel. Gwamnatin Nijar ce ta bulo da wannan shiri wanda zai kaiwa ga samar da wani kundi mai suna fasilin ba da amsa a kan ayyukan jinƙai a Nijar a shekarar 2016. a yayin wannan haduwa an samu halartar wakilin hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya a nijar wakilan kungiyoyin masu zaman kansu na gida da na kasa da kasa da kuma ministan kiwon lafiyar al'umma da ke wakiltar firaminista birji rafini mutarin muhammadu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto A wannan shekara bukatar tallafawa waɗanda suke cikin matukar bukata a Nijar ya kai miliyon 260 na dola. Sai dai a hali yanzu kawai dalar Amurka miliyon 144 ne aka samu, abinda ke nuna cewa akwai jan aiki musamman ma a yankin jihar Difa, kamar yadda wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar yake cewa. Nuna fun fa'atan. Ba mu cima muradin da muka saka a gaba ba, saboda kawai tallafin kashi 44 ne muka samu. Eh, samu cikin ɗari. Don haka sannu-sannu ne muke samun tallafi wanda ko a zaman majalisar ɗinkin duniya su yi muna alkawara wanda ya kai dalar Amurka miliyan uku Za mu iya e mu a shekara mai zuwa domin mayar da hankali a kan buƙatar jihar eh, eh, Difa. A cewar ma'aikatar da ke tallafawa al'umma na jihar Difa yanzu haka 'yan gudun hijira dubu ɗari uku ne ke akwai waɗanda suka shafi ɓangarori uku kamar yadda gwamnan jihar difa yake cewa a cikin 'yan gudun hijira da muke da su akwai waɗanda 'yan nijar ne da suka gudo daga wani bangare suka zo a nan sannan kuma akwai 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashe makwabta sannan kuma muna da mutanenmu da suka dawo gida saboda matsalar rikici a yau tare da dukkan waɗannan mutane babban ƙalubale ne ga jihar difa kenan idan lamarin ya daidaita ya dace a mai da hankali akan ci sanan Sannan kuma a wata ƙididdiga da gidauniyar tallafawa yara na UNICEF ta yi, akalla yara dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha biyar ne ba su shiga makaranta ba, wanda suke ƙoƙarin ciwo kan matsalar. Akwai tsarin bayar da karatu na cikin ka'ida da ya shafi yara 'yan kimanin shekaru goma sha uku da suka kai dubu goma sha biyu. Sannan kuma akwai tsarin karatu wanda ba cikin ƙa'ida ba, wanda shi kuma ya shafi shafi yara 'yan kimanin wajen shekaru goma sha hudu da kuma ceto yara waɗanda watakila ba su taɓa shiga makaranta ba wanda a Nijar aji biyu ne domin baiwa yara su samu damar samun ilimi a cikin gaggawa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar ya ce bukatar ta shafi karancin abinci ne da tamuwa da kuma rashin ruwa masu tsabta da dai sauransu. A gaida mutare Muhammadu, jami'an 'yan sanda na karamar hukumar tsibiri sun cafke wani mutum da ya yi wa wata mata fyaɗe ya kuma kashe ta a garin Fagagau, nisan kilomita biyar daga tsibirin. Mutumin ya amsa laifinsa a cewar daraktan barikin 'yan sanda na wato yana kuma tsare kafin a kammala bincike. Wato, kwamishinan Isa Bozari shine daraktan barikin 'yan sandar na tsibiri ya kuma yi wa wakilin Muhammad Maman ƙarin bayani. Tun ran hudu ga wannan watan da muke ciki, mun samu wani da ya zo da cewa akwai wata washar ta zo cin kasuwa na cibiri to kuma ta koma gida ba to kwana biyu bayan wannan sai cikin mutanen cibiri akwai wanda ke da gona can bisa hanya ya je wurin yankan haci sai ya ga wannan gawa macen nan cikin gona daga nan don sai mun ka shiga kuma da bincike hadda ya allah sa jiya da kada mun tattara bayanai bisa shi muka kama shi dama sananne ne bisa ga wannan da yanzu ma magana da nake maka wata uku kaɗai ne ya yi a waje bayan ya shekara tara na ɗarmu gidan kasan gidan rumji shi ma irin wannan halayya ce ta sa an kama shi to makagan da sati uku da suka huce mun samu bayanan ya tara wasu mata kuma can cikin daji aka ce ya bide ya lalata da su su kai da ta kuwa haddai da sai amshe yan kuɗin da duk a gare su ya sake sun kai ta a ranar turai da kuma duniya ta yaƙi da hukuncin kisa majalisar turai da tarayyar turai sun jaddada matsayinsu na adawa da aiwatar da hukuncin kisa ta kowane hali hukuncin kisa bai dace da dan adam ba in shi tarayyar turai domin cin mutunci ne ga dan adam din majalisar turai da tarayyar turan sun yi kira zuwa ga dukkan kasashen turai da su rataba hannu kan kundin turai na hakkin dan adam wanda ya jibanci soke dokar hukuncin kisa labarai da kafofi da dama suka yada wanda suka hada da reuters da kuma jaridar kore ta kudu wato hankoren sun nuna cewa kamfanin kore na salila wato na salila na kore ta gudun ya ba da umarnin janye salila miliyan biyu da rabi na baya bayan nan bayan an gano wata matsalar batur kamfanin na samsung ya ɗauki matakin dakatar da smartphone galaxy wato na set kenan a wata sanarwa kuma da aka bayyana da aka bayyana yau talata kamfanin ya bukaci masu amfani da irin wannan salula da su kashe su kafin ya ida bincike akan fashewar batur na irin wannan salula ta karshe to labarin kenan sai a dakace mu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a na studio Kalangu sai kuma shirin namu na musamman. A kowace shekara kwari da sauransu na yi wa manoma ɓanna idan kwarin suka farma albarkatun noma masu gonaki wato na kai kukansu wajen ma'aikatar da ke kula da kare tsirrai wani irin kwari masu ɓata albarkatun gona ne aka fi samu a nijar yaya ake tunkara su mudi mamman sani shiga ma'aikatar kula da tsirrai ya yi wasu mana amadu ƙarin haske Duka shekara muna da matsalolin farar dango da sauran kwari da ke haddabar albarkatun gona. Sannan kuma bayan kwarin shuke-shuke suna fama da cututtuka da ke haddabar damuna hatsi da kuma dawa. Sannan kuma akwai matsalar tsuntsaye. Har ila yau dai a bangaren noman rani nan ma muna fama da kwari da ke mamaye shuke-shuke. Sannan kuma ya danganta ne da yanayin da muke ciki wanda yake baiwa wa kwarin damar ta Asa. Idan na ɗauki misali cututtukan da ke hadabar shuke-shuke, a nan tun lokacin shuka iri ne ya dace masu gonaki su rinka saka magunguna. Kuma idan kwarin suka fara cin shuke-shuken, to anan ya zama wajibi mu yi amfani da magunguna na zamani da muke kashe kwari da su. Musamman jami'anmu na gidan gona suna aiki sau da kafa na amfani da magunguna na zamani domin kashe kwari. da kuma amfani da jirgi da ake fesa magunguna ta sama a cikin gonaki. Akwai dai da yawan dabarori da muke amfani da su na zamani kuma muna amfani da waɗansu dabarori na jayo ƙwari na hana masu yaɗuwa. Akwai dabarori da dama da muke amfani da su sannan kuma muna amfani da wata dabara na kiwon waɗansu ƙwari, waɗanda muke sakawa a cikin gonaki waɗanda aikinsu shine yaƙar ƙwarin da ke canye albarkatun gona. Da duka alamu mu dai idan kwari da ke adabar albarkatun gona suna cin albarkatun gonan a yayin da suka kwange koyaushe muna gargaɗin manoma da su ƙoƙarin fitar da albarkatun gona su domin kiyaye manoma su kawo abinci da kuma kwari a gida. Gargaɗin da muke yi wa masu amfani da magungunan shine su kiyaye ƙa'idoji da kuma aikin da ya kamata su yi da maganin tsawon kwanaki bakwai zuwa kwanaki goma sha hudu kamar yadda tsarin maganin yake. de respecter justement le délai de 7 à 14 jours selon le produit qui est utilisé.